Tsira da amincin Allah su tabbata a kan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya madrasatun Ramadan. Ya Ramadan madrasa. Ya jama'an madrasa Ramadan madrasa. Ina muku sallama. Har yau dai ina magana kan batun Kur'ani. Na yi magana kan cewa duk wanda ke son ya ji dadin azumin shi to ya raka azumin da Kur'ani. haka nan ne ƙur'ani yana da wani abin ban mamaki ƙur'ani bai taba lazimtan wani abu ba face abin ya zama babba duk abin da ya lazimci ƙur'ani to ya zama babba ku duba ƙur'ani da yake an saukar da alkur'ani cikin watan ramadan ce watan ramadan ya zamo mafificin wata daga cikin watanni Allah madaukakin sarki na cewa a cikin littafin shi mai girma ya ce ya ce shaharu ramadanin lazi bada da min shaitanin rajim shaharu Ramadan lazi unzila fihi Kur'an hudan linnasi wa bayyinati min huda. she aka samu watan she fi alheri da dukkan watanni baki daya me ya ba watan Ramadan wannan daraja alkur'ani sa'an nan shi aka saukar da shi a daren lailatul qadr daga baitul izza daga baitul mahmud zuwa baitul izza daga saman faruk sama na bakwai zuwa sama na mai na kasa cikin mai cikin daren lailatul qadr shi aka samu ranan da daren lailatul qadr ya fi da rai baki daya don me ba me yasa daren lailatul kadr ya samu wannan title da wannan daraja alqur'ani yace inna anzalnahu fi lailatul mubarakatin inna kunna munzilun sa'annan kuma yace da lailatul kadr khairun min alf shahr kin gani daren lailatul kadr da yake shi ciki daren aka saukar da alkur'ani daga sama na farko sama na bakwai zuwa sama na farko daga baya aka yi ta sauko ma annabi da shi guda-guda kadan-kadan aya bayan aya sura bayan sura sai alkurshe wannan dare kuma ya samu daukaka fiye da kowane dare sai sa yar uwa nke lazimci qur'ani ta kin fi kowa alheri duniya haka kuma mala'ika jibril kwamandan mala'iku shi da yake an aiko da shi da alkur'ani shi ya saukar da alkur'ani Sai ya fi dukkan mala'iku baki daya shine komanda ya ce lailatul qadr khairun min alfi shahr tanazzalu mala'ikatu mala'ikatu war ruhu fiha kin gani wato mala'iku na sassauka a cikin wannan daren lailatul Kadir. hadda me hadda komandan su shine wa arruh sarkakken rai shine me mala'ikan jibril sai sa yar uwa ya dana diyana yayana mana kakana wallahi in muka lazumci alkur'ani she mun yi ban mamaki a ban doron kasa muka riki alkur'ani she an mun zama gagara badau a doron kasa duk wanda ya rika qur'ani wallahi bai tabewa ka rika kur'ani da gaskiya wallahi baka tabewa balma ana samun wadansu jama'a sun je karatun alkur'ani wani ya je bukatan shi ne wani ya je saboda Allah shi Allah ya ce wanda ma ya je saboda wani abu ma Allah ya sa shi cikin waɗanda ke karatun alkur'ani Allah ya tara su cikin ni'ima shabal mala'ikun rahama su kewaye inda ake karanta alkur'ani wanda ya je saboda Allah da wanda ya je don riyama duka an kewaye su saboda sananin darajar alkur'ani haka kuma yan uwa mu je gaba mu duba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake an aiko mai da alkur'ani shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya zama mai sayyidul mursalin wa imamul ah, sayyidul Ambiya wa imamul mursalin kin gani ko shi ne shugaban annabawa kuma shi ne kuma mai shugaban mai manzannai cikamakin annabawa ne amma shi ne babba saboda mai ƙur'ani ne in kika duba kuma hawa yau mu je gaba mu duba al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam she muka zamo mafificin al'ummomi baki daya don me yasa an saukar muna da alkur'ani mai girma shi yasa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne mafificin al'umma khairu ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar kin gani ko mu ne mafificin al'umma haka kuma Brothers and sisters, we all love Rasulullah. Our journey goes on, this journey for Allah. Forward as Muslims for the sake of Akhirah. To my mother and father, my pillars so strong. You've always been there guiding me to right from wrong. May Allah fill your days with happiness, you see. Don't ever forget how special you are to me. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Brothers and sisters, we all love Rasulullah. Our journey goes on, this journey. السلام عليكم ورحمة الله Brothers and sisters, we all love Rasulullah Our journey goes on, this journey for Allah Forward as Muslims for the sake of Ahirah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Brothers and sisters, we all love Rasulullah. Our journey goes on, this journey for Allah. Forward as Muslims for the sake of Akhirah. To my mother and father, my pillars so strong. You've always been there guiding me to right from wrong. May Allah fill your days with happiness you see. Don't ever forget how special you are to me. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Brothers and sisters, we are love Rasulullah. Our journey goes on, this journey for Allah. Forward as Muslims for the sake of Akhirah. To my teachers and friends, I stand before you. May the blessings of Almighty Allah shine on you. You have passed on to me your wisdom and your love. With the heart of a lion and the wings of a dove. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Brothers and sisters, we all love Rasulullah. Our journey goes on, this journey for Allah. Forward as Muslims for the sake of Akhirah. Here we are, O oh Allah, the children of Islam. Guide us, protect us from the evil of Shaitan. You have blessed us with teachings from the Holy Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad al-Mukhtar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Brothers and sisters, we are love Rasulullah. Our journey goes on, this journey for Allah. Forward as Muslims for the sake of Akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Brothers and sisters, we are the Rasulullah. Our journey goes on, this journey for Allah. Forward as Muslims for the sake of Akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله Brothers and sisters, we all love Rasulullah Our journey goes on, this journey for Allah Forward as Muslims for the sake of Ahirah السلام عليكم ورحمة الله Brothers and sisters, we are love Rasulullah. Our journey goes on, this journey for Allah. Forward as Muslims for the sake of Akhirah. To my mother. السلام عليكم ورحمة الله Brothers and sisters, we all love Rasulullah. Our journey goes on, this journey for Allah. Forward as Muslims for the sake of Akhirah.